biyo bayan kiran da wasu dattawan yankuna daban-daban irin su edwin clark janar zamani lacourt da dan suleiman suka yi wa shugaba jonathan ya tura kantomomin joyin dokar ta ɓaci don haka ne a ganin su bakin zaren ya ɓallo muhawara mai zafi inda wasu ke ganin gazawar gwamnatin tarayya ya fi na jihohin yawa Haka nan, wasu musamman ma daga kudu maso gabas na lissafo yawancin shugabannin tsaron najeriya daga arewa suke da ya nuna shugaban ƙasa ya damƙa ragamar yankin ga 'yan yankin shin in haka ne waye ya gaza kenan Ali M. Ali ne babban editan jaridar People's Daily da ke bitar jaridu a gidan talabijin na AIT. Ministan tsaro da ne ba shugaban kasa shawara. Ai kusan yan uwa suke. Wannan da ka Sokoto, wannan da ka uh, Gusau. Akwai alamun gazawa. Gazawan nan daga gare su ne? Ba wanda zai tunanin cewa yanzu ka ɗauki mutum kamar tsohon janar wanda tsohon babban hafsan hafsoshi ne na soja kamar shi ministan tsaro. Abin zai baka mamaki ganin kwarewarsa a harkar tsaro. ana ganin ya san bakin zaren amma a ce ya shigo gwamnati har yanzu abin nan zai daɗa faɗaɗa yake to akwai ayat tambaya a nan wajen ka ɗauki kuma mashawarcin shugaban ƙasa akan harkokin tsaro ai ana kyauta zan cewa wannan ya san kafa aiki to amma me faru to ɗauki kuma manyan hafsoshin sojan misali wato chief of defense staff ba dan mafarautan nan sun je sun fatattaki yan tada kayan bayan nan ba tsirarin tsagerin nan ai mahaifarsa an kwace ta wannan ba abin kunya ba ne to inda an samu shugaba wanda ya san aikinsa tuni zai fatattake shi in kuma da an samu dan kishin kasa sai tuni kun ga nayi saranda ba zan iya ba ga yan rajin kare muradun PDP irin su Binta Kuraye zarcewar shugaba Jonathan kan mulki ita ce mafita dan abin da suke ganin yana bakin kokarin rage kaifin fitinar abubuwa na faruwa suna jin daɗi ko kuma ko suna daukar da wani na mulki a gwamnati wannan abun zai iya ɗorewa kowa ya zo yana mulki a ƙasar nan kuma mu ba ma jin daɗin abin da yake faruwa shi kan shi shugaban ƙasa sadda duk wannan abin ya faru na kashe-kashen mutane wa al mutane su yadda ka su yadda su suka sani ni na san wannan tsakani na da Allah bawan Allah nan baya jin daɗi ko kaɗan sam sam sai dai dan majalisar dokoki matakin jiya arewa maso gabas umaru barambo bai gamsu ba don haka ma ya fice daga pdp ya shiga apc yana mai ra'ayin akwai sashen da ke yin munafurci kullum mutum ya guji abun da zai yi ya yi munafurci domacin Allah subhanahu wata'ala ya yi ayoyi guda biyu a kan kafirai ya ayyu na kafaru ula'ika sabon nar sannan ya zo ya yi ayoyi guda uku a wajen wanda suka yi imani ya ayyu na amanu sai ya ce wa amilu salihati ula'ika sabon janna in kai imani sai ka yi aiki mai kyau sannan ka tafi aljanna wancan kuma da ka kafurce sai wuta amma aya nawa aka yi a munafukai aya goma sha uku shin gazawar 'yan siyasa ce ta ta'azzara lamuran ko talauci ne da ke hana akasarin jama'a samun abinci sau uku a wuni ko dai nuna bambancin addini ne ko kabila nasiru da mai hikaya murar amurka daga abuja najeriya